أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا رؤوك جوات رمضان a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ta dubu da ɗari hudu talatin da biyar wadda sai daidai da talatin ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a wannan masallaci na alfukan za mu tashi insha daga aya ta bakwai a cikin suratu tauba amma kamar yadda muke yi kullum za mu karanta tambayoyi da suka zo mana daga 'yan uwa kafin mu fara karatu tambaya ta farko a wannan yake don allah yana son a yi jan hankali ga 'yan kasuwar da 'yan kasuwar mu a kan cuta musamman a kasuwar waya Allah ya mana rahama amin eh, Allah ya saka maka da alkhairi ga wannan nasiha yana daga cikin nasiha a cikin addini addinin nasiha addinin nasiha ce a daga cikin waɗanda yake ya wajaba a yi musu nasiha a cikin addini shine shine shugabannin musulmi da gama garin su wannan yana daga cikin jinsin wasiya da gama musulmi a hakika Allah maɗaukakin sarki ya haramta cin dukiya cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba yana daga cikin cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba mutum ya ci dukiyar mutane ta fuskar cuta algus shi ne ka ɓoye aibi abu wanda yake da aibi ka ɓoye shi ka kaddamar da shi ga masu saye a matsayin ingantacce ne bayan kuma aibatacce ne wani yana daga cikin algus wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wanda yake wannan daga cikin da'irar jama'ar musulmi waɗanda suke yan uwan juna masu soyayyar juna kamar yadda ya zo a hadisi mashuri wanda kowa da kowa ya san shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake man ghashsha falaysa minna wanda ya albus baya daga gare mu saboda ya wannan ya afku ne sababinsa yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a cikin kasuwa sai ya ga wani mai komi na abinci ya tula shi sai ya sanya hannunsa a kasa sai ya ji wato abin da yake kasan ya ciki akwai danshi mun san kuma wannan alama ce ta riƙewar abinci sai ce menene wannan ya kai mai sai da abinci yake ai ruwan sama ne ya same shi ya rasulullah yake me yasa baka sanya shi a sama ba domin mutane su gan shi sannan ya faɗi wannan hadisi wato kenan idan akwai aibi ba laifi ba ne ka sayar da abin da yake da aibi amma wajibi ka yi bayani wajibi ka yi bayani domin mai saya ya san cewar aibatacce ne to wannan shine zai sanya maka albarka a cikin kasuwancinka shine zai sanya maka albarka a cikin ribar da kake ci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace albayyi an bil khiyari ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في تجارتهما وإن كتما وكذبا محقت البركة في تجارتهما النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما سوچنيكي suna da zaɓi matsawar ba su bar wajen cinikin ba ko a zartar da ciniki ko a warware shi yace idan suka yi gaskiya suka bayyana hakikalin abin da suke fiye wato suka bayyana in yi aibi ne su bayyana shi to sai Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancin su idan suka yi tsariya suka ɓoye aibi suka ɓoye hakika to sai a shafi albarka daga cikin kasuwancin su saboda haka yan uwanmu da suke kasuwanci umuman ya kamata su tsoron Allah su kula da wannan domin babu abin da yake kai a halaka da ɗan kasuwa a wato irin rufe aibi da kuma rantsuwa kan karya yayin da mutum yake sayar da abincinka da yake sayar da abin da zai sayar abin da mutum zai samu na amfanin duniya kaɗan ne abin da yake wajen Allah shine mai dawwama ina ina amfani ka samu dukiyar ka samu ribar ka zama ribar amma kuma Allah ya garabce ka da rashin albarka Allah ya kwashe albarka a cikinta abinda za ka ci da abinda za ka tufatar ya zamanto sanadiyar halakarka abinda za ka ci ya janyo maka rashin lafiya da duk dukiyar da ka samu za ta kare wajen neman magani za ka neman magani idan ma Allah yana son ka kenan da da lutufi ya maka hukuba a nan domin ka farga ka tuba dan ka samu Allah rana alkiyama babu laifi akan ka ya yafe maka da isla'in da ya maka sanadiyar mummunan aikinka saboda haka wanda ya san yana yin wannan ya tuba ya koma ga Allah an yi irin wannan a hukumar kare hakkin masu saye masu sayan abubuwa sun tara mutane domin su bayyana irin yadda mutane ke kawo abubuwa masu aibi daya daga ciki 'yan kasuwar waya ne da akwai masu na kasuwar abinci ma wanda yake shi ya ma fi haɗari domin guba wani lokaci ake sayar ma da mutane masu mai masu shinkafa masu taliya masu magi masu gishiri masu sukari da sauransu wanda ake sanya abubuwa waɗanda suke masu cutarwa wanda sau da yawa cututtukan da ake samu a asibitoci sanadiyar wannan ne to ina za ka kai masu ina za ka kai kanka ranar alkiyama ta je ta sababa irin wannan barna a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan abu ne da ya kamata da ya wajaba wato a ji tsoron Allah mu yadda da kaɗan daga cikin riba wadda yake mai albarka bisa mai yawa wadda take ba ta da albarka to wannan yake da Allah karanta sadaqallahu azim a karshen karatun alqur'ani yana da asali wa a cikin sunna idan an gama karatun alqur'ani a mayar da shi sunna sai an ce sadaqallahu azim wannan ba shi da asali kuma yana daga cikin ƙari a cikin addini amma mutum idan mutum ya faɗa ba wai ya mai da shi al'ada ba ne to ba za a ce ya wato ya aikata sako ba ko ya aikata bid'a da mujarradin faɗa amma ya mayar da shi sunna cewa idan an gama karatun alkur'ani sai an yi wannan sadaqallahu alazim din ne ba shi da asali a cikin addini domin Allah madaukakin sarki kun kul Allah sai Allah ya yi gaskiya saboda haka dan ka faɗa wani lokaci babu laifi amma ya kamar yadda shi shine sunnar tilawa wannan baya daga cikin sunnar tilawa kuma shi yasa kun ga malaman wato adabu tilawa irin imamun nawawi a cikin asibiyan da sauran da irin safan ulumul qur'an da su faɗi wannan a cikin jimlar adabu na karatun alqur'ani ba saboda haka ba a yi kamar yadda aka karanta kuma ya tabbata ba a karanta bismillah a farkon suratul tauba ba to idan kuma cikin surar wato tsakiya ko waɗansu ayoyi a cikinta mutum zai iya yin bismillah ko kuwa eh wato karanta basmala a cikin wajen karatun alkur'ani ya halatta mutum ya karanta ta a ko'ina a cikin aya ko a farkon sura a cikin sura ko a farkon sura a yin karatun nata babu laifi domin yana daga cikin fuskoki na karatun alkur'ani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta basmala yayin buɗe karatun fatiha kuma a duka sahihin magana fatiha ba aya bace basmala ba aya bace ta fatiha bal ana karanta ta a farkon sura a farkon karatun sura haka zalika idan yayi shiru yayin da zai karanta sura yana yin basmala don haka karanta basmala ɗin ko a tsakiyar sura ko a farkonta masnun ne kamar da malaman qurra suka bayyana mutum in yazo zai bude karatu zai iya farawa da isti'aza sai ya fara da karatun alqur'ani ba tare da basmala ba idan ba a farkon sura bane ko kuma ya karanta a isti'aza sannan yayi basmala a sannan yayi basmala a farkon sura ko ba a farkon sura illa a wajen suratul tauba wajen suratul tauba malamai suna da fuska biyu akwai daga cikin qurra wanda suke bai halatta mutum ya karanta basmala ba a farkonta saboda rashin zuwanta a cikin mushaf wanda yake a wanda sahabbai wanda sahabbai suke jima'i a kansa da kuma rashin karanta ta rashin rubuta ta din shine ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai karanta ta yayin fara karatu waɗansu kuma suka ce ya halatta a bisa yadda malaman ƙura'u suka ce ya halatta mutum ya karanta yayin da zai fara karatun alƙur'ani bayan ya isti'aza ya basmala a wato ya yi bismillah a farkon sura ko a tsakiyar sura suka ce idan ya yi a tauba babu laifi sai dai ma'al saraha ne haka saboda ya zo ya yi abin da a wajen da ijma'in sahabbai ya nuna kan cewar ba a yinsa sai dai saboda rashin dalili a kan nuna haramcin haka shi yasa malamai suka yi tawarru'i da kan cewa bai aikata haramun ba amma suka ce ya aikata makruhi amma a cikin tsakiyar surar babu laifi a wajen qurra'u mutum zai iya buɗe kowace aya da bismillah a cikin ta wallahu ta'ala a'lam sannan wannan yake menene hukuncin shakar inhaler ga mai azumi eh shakar inhela wato wanda yake buɗe kirji ga mai yin alsa ga mai yin asma mai toshewar magudanar numfashi wannan malami sun yi fatawa da kan cewa baya warware azumi domin shi ba cikin ciki yake shiga ba ba abinci ne ba abin sha bane ba shi kuma da ma'anar abinci ko abin sha abinda aka aka haramta ma mutum rana azumi shine abinci ko abin sha shi ko inhaler ba abinci bane ba abin sha bane ba shi kuma da ma'anar abinci ko abin sha abin da yake yi buɗe huhu yake yi domin iska ta shiga saboda haka babu laifi ga mai yin cutar asma yana azumi idan ya ji ka yana nema ya ɗauke ya shaƙi wannan inhela ɗin domin wannan shakar inhaler zai buɗe ƙirjinsa ne amma kamar irin wanda mai mura yake sawa na a suna ta kirfa ko kirfa wanda ake shaƙa shi wannan idan mutum ya shaƙa za ka ji shi a cikin makogaranka za ka ji shi a cikin makogaron ko wanda yake magudanar cin abinci to shi wannan a shi wannan mutum kada ya yi shi domin yana zai shiga cikin magudanar cin abinci duk da yake shi ma ba ma'anar abinci ba ne ba ma'anar cin abinci ba amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya isa matuka wajen shakar ruwa a cikin hankinsa yayin da yake azumi duk da wannan ruwan da yake shaƙa ba su da ma'anar cewar abinci ne mai kosarwa amma saboda ɗan kaɗan ɗin ruwan da zai zai shiga cikin cikinsa aka hana shi ya nuna kan cewar duk abin da zai shiga ya zuwa ga cikin jau cikin ciki to mutum ya bar shi shine ya fi bisa wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ce wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima to musamman ganin kan cewa shi wannan inhaler kirfa da ake amfani da shi yawanci ba masu asma ba ne masu toshewar hanci ne yayin da mura kasa ne su suke amfani da shi domin hancin su ya bude to a wajen yin wannan zai kai ya zuwa ga wannan wannan wato a musalatan da ke ciki mintin da ke ciki ya shige har cikin makogaro to wanda yake duk da yake ba ma'anar abinci bane amma ma'anarsa ta yi daidai da ma'anar irin wato tartatsun ruwa da yake shiga na shakar hanci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada a isa matuƙa wajen jan wannan ruwa yayin da ake yin alwala saboda haka shi ma kada ya ja wannan kirfa din saboda wannan ma'ana da ke cikin hadisin Nafis ibn Sabira wallahu ta'ala a'lam sannan tambaya ta karshe fasiki wanda aka san cewa fasiki ne ya kamata mutane su bi shi sallah alhali sun sani kuma alhali yana kiran kansa fasiki a gaban jama'a eh wato ita sallah a ita ce akra wato ashra wato ita ce mawdu'in da yafi komai girma ga musulmi a rayuwarsu don haka ya a wanda yake liman ratibi malamai sun so a tsare shi daga a tsare wannan matsayi daga wanda yake abin tuhuma a cikin addininsa shine zai ɗauki wannan matsayi domin matsayi ne wanda yake na amintacce a cikin addininsa da haka wanda yake fasiki kuwa abin tuhuma ne a cikin addininsa a cikin istikamar addininsa don haka bai cancanta ya zamanto liman ratibi ba amma idan ya yi sallah ba za a ce sallarsa ba ta yi ba sallarsa ta inganta domin waɗanda suke sun an samu a cikin rayuwar sahabbai wanda suke shugabancin al'ummar musulmi waɗanda suke ba su waɗanda suke an yi musu shaida da fasikanci amma sahabbai ba su ki sallah a bayan su ba sun yi sallah a bayan su saboda maslaha saboda su ne suke da mulki a lokacin in aka ce za a ji su sallah ba an yi musu tawaye yi ma shugaba tawaye kuwa baya halatta a cikin addinin musulunci saboda barnar da ke kawo da wannan take kawowa barnar rashin shugabanci ta fi barnar fasiki ya zama to ne shugaba gara shi ne shugaba fasikancinsa a kansa yake amma ni'imar Allah da maslahar al'umma da samun shugabanci guda ɗaya ta fi ta fasikancin da yake shi yasa ba a yadda a yi masa tawaye ba sai yayin da ya zamanto cewar wato sharrinsa ya yi ƙarfin da idan ya ci gaba wannan sharrin zai rusa addini kuma ana ganin yayin idan aka yi tawaye masu hankali suka tabbatar da kan cewar za a iya cire shi ba tare da barna wadda ta bi barnar zama tare da shi a cikin fasikancin ba idan barnar koma ba ƙaramar barna ce da za a iya cire shi ba tare da an samu babbar barna ba to a nan wajen malamai suna yin fatawa a kan a yi masa kuruji idan maslaha ta tabbatar wato a cire shi daga mulki idan maslaha ta tabbatar to don haka za a bi fasiki a cikin sallah idan a cikin binsa a wato akwai maslaha ta tsayawar shugabanci guda domin ba wai sallar ingancin sallar yara taya da adalarsa ba ce abin da ya sa aka ce kada sallah saboda tsare wannan martaba ta sallah da limanci a cikinta amma wanda yake kamar a cikin unguwa ba shugabancin al'umma yake ba kuma yana tutiya yana alfahari da kan cewa shi fasiki ne wannan a rashin sallah a bayansa shine aula musamman yayin da ya zamanto a cikin unguwa ne wanda cire shi daga sallar ko rashin sallar a bayansa ba zai kawo wata barna ba a cikin al'ummar idan babu wannan barna din to maslaha shine kada a yi sallah a bayansa saboda fasikancinsa wallahu ta'ala a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يقول للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم وقفتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرجونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقين الله جل وعلا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله تقاطع الكوري بكفن شيء da mushrikai a wajen Allah da manzansa illa alladhina ahadtum inda al-masjid al-haram sai dai waɗannan mushrikan da kuka yi alkawari da su a wajen masallaci ne alfarma famastaqamu lakum fastaqimu lakum to waɗannan matsawar sun tsaya da gaskiya wajen cika ku? fastaqimu lahum kuma ku tsaya da gaskiya wajen cika al'amarin alƙawarin su inna allaha yuhibbul muttaqin lalle allah na san masu tsoron allah wanda daga cikin sifofin su shine tsayawa da gaskiya wajen cika cika alƙawari kaifa wa in yadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma taya wato za ku wannan alƙawari za ku rike alƙawari tare da su wa in yas alhali idan suka yi rinjaye a kanku la yarqubu fikum illan wala dimma ba za su kiyaye dangantakar kusanci da take take tsakaninku ba wala zimma ba za su kiyaye alkawari wanda kuka kulla tsakaninku ba yurdunakum bi afwahihim suna yardar da ku a harshensu da bakinsu da maganganu wanda zai nuna su yardaddu ne a wajen ku. wata aba kulubuhum amma su suna kin wannan abin da suke bayyanawa na wato yaudarayya da cewar su masu yarda ne da ku wa aktharuhum fasiqun kuma su mafiya yawan su fasikai ne masu fita ne daga da'a wato yayin da Allah madaukakin sarki ya bayyana hukuncin warware alkawari alkawarin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam tare da mushrikai an hararo cewa wannan zai sarsu wani abu zai tsarsu a cikin zukatan muminai cewa addinin da ya zo da cika alkawari cika alkawari wanda yake sananne ne a cikin ɗabi'a da kuma a cikin addini kan cewa abu ne mai kyau to ta yaya za a yi bara'a ta sauka a cewa Allah ya warware dukkan alkawari wanda musulmi suke tsakaninsu da mushrikai to shine sai Allah yake inkarin cewa su mushrikai ba ahali ne a kiyaye musu alkawarinsu ba ita ta yaya za musulkai za su zamanto alkawari zai dawwama za su samu alkawari dawwaman mai tsakaninsu da Allah da manzansa saboda sifar su ta shirka domin mushirkan da ake faɗa a nan wajen su ne mushirkan da an riga an samu warwarewar alkawari daga wajen su ne quraish quraish sun yi alkawari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin hudaybiya cewar duk wanda ya shiga alkawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaman lafiya to su ma za su kiyaye wannan alkawari sai quraishu suka taimaka ma waɗansu waɗanda suka shiga alkawari tare da su na ƙawance su farma waɗanda suka yi alkawari tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Khuza'a Quraishu taimaka ma Banu Bakr min Kinana Banu Kim bin Bakr daga cikin kabilun kinana suka farma kabilun kuza'a kabilar kuza'a da yaƙi barabe ba tare da sun sani ba wanda wannan shine dalilin dalilin da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azamar zuwa yaƙi quraish a shekara ta takwas wanda aka yi fatahu makka a wannan lokaci to yayin da suka zamanto su ne masu warware alkawari su mushrikai ta yaya za a yi Allah ya rike alkawari tare da su kuma ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa wasallam da muminai su rike alkawari tare da su bayan su ahali ne ga warwarewar alkawari Sifa shirka sifa ce ta warware alkawari a wato asalatan domin tauhidi alkawari ne tsakanin Allah da halitta ba baki daya don haka duk wanda ya shirka ya warware alkawari tsakaninsa da Allah don haka ta yaya za a yi Allah ya kiyaye nasa alkawarin wato ba su cancanci Allah ya kiyaye alkawarin su ba sai aka yi togaciya aka ce illal ladina ahadtum inda al haram sai dai wanda kuka kulla alkawari da su a masallaci ne alfarma wannan malamai sun yi saɓani suwa ake nufi da wannan waɗanda suka ɗauki cewa ayar umumi ce akan cewar alkawari baya kasancewa ga Allah a wajen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da mushrikai umuman da baki ɗayan mushrikai sai dai mushrikan da aka yi sulhu da su aka kulla alkawarin hudaybiya da su wannan fassara ta farko kenan illal ladina ahadtum inda al-masjid al-haram sai dai waɗanda kuka yi alƙawari da su inda al-masjid haram nan ga masallaci ne alfarma suka ce masallaci ne alfarma da ake nufi a nan wajen shine hudaybiya saboda ita ce haddi tsakanin haram da alhillu hudaybiya wuri ne a tsohuwar hanyar makka zuwa jidda ta yanzu a wannan wajen shine iyakar haddin harami nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla alƙawarin sulhun hudaybiya tsakaninsa da musulmai na quraishi to Allah yake waɗannan sukan wannan alƙawari nasu al'azza da alƙawari wajen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam domin me domin kun kulla sun kulla shi tare da kai ya rasulullah kuma inda al-masjidil haram a waje wanda yake mai alfarma saboda haka ana hararo cewar kulla alkawarin da suka a wannan waje wanda yake a cikin harami daura da harami ya ba shi kifar kadafa domin hatta musirkai yayin da ya hatta kafirai a nan malaman alƙalanci suka ɗauki wannan suka ɗauki hukunci cewa hatta wato kafirai yayin da za su yi rantsuwa su rantse a waje wanda suke girmamawa a wajen addinin wajen da suke girmama shi na addinin su kiransu don wannan zai sanya su kiyaye alkawari su kiyaye rantsuwar da suke wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu kuma suka ce ta ce ai almushrikun da ake nufi da cewa ba su cancanci alkawari ya kasance alkawarin Allah da sa sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kasance a gare su ba ana nufin mushrikan quraishi wanda an riga an samu warwarewar alkawari daga wajen su illal ladina ahadun inda al-masjid al-haram sai dai wanda yi alkawari da su a masallaci a masallaci ne alfarma shine sauran kabilu na larabawa da suka shiga cikin alkawari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da aka yi sulhun hudaybiya wanda suke suma a kusa da quraish suke waɗansu jinsin banu bakr bin kinana wanda suka shiga cikin hilfu suka shiga cikin alkawari tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka su ba su warware alkawarin ba yayin da waɗansu daga cikin kabilunsu yayin da waɗansu daga cikin danginsu suka hada kai tare da Quraysh suka farma kuza'a su ba su shiga ba saboda sun ce za su kiyaye alkawarin da ke tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ne Allah madaukakin sarki ya togace su anan yace su kan waɗannan matsawar sun tsaya da gaskiya wajen kiyaye alkawarin ku da alkawarin ku to kuma ku tsaya da gaskiya wajen kiyaye alkawarin ku Allah yake kuma yana son masu tsoron Allah akan wani yana son masu tsoron Allah su ne masu sifantuwa da sifar kiyaye alkawari to kun ga a cikin wannan ayar akwai nuna cewa akwai wato faɗakar da musulmi kan su san waɗanda suke mu'amala tare da su Allah maɗaukakin sarki ya tona a firin mushrikai cewa su ba waɗanda suke ahali ne a kiyaye alkawari tare da su ba saboda ka yi tsammanin kullum za su warware alkawari don haka kai musulmi saboda ka san su da wannan sifar ka warware alkawarin ka da su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan sura ta bara'a ta warware alkawari da su wanda wannan wannan wato koyarwar ta alkur'ani shine musulmi mu muka ga shi muna mu'amala da mutane ba ma sanin su amma ka duba ka gani dukkan wata daula da ta samu karfi a bayan kasa kokari take yi ta san mutane ta san al'adun su san duk wanda za ta yi mu'amala da shi ko da mu'amala biki ne kuwa wannan shine dalilin da turawa suka kirkiro fannin ilimi da suke ce masa ilimin sanin ɗabi'un mutane anthropology wanda suka tura mutane nisan duniya don su je su zauna tare da mutane daban-daban san al'adunsu su san ɗabi'unsu san halayensu da haka in kana so ka san ɗabi'un wato ƙabilun Najeriya wanda aka sani da wanda ba a sani ba za ka samu bayani a kansu a jami'o'in ƙasashen turai zai da za ka samu a jami'o'in Najeriya domin sun tura mutum ya je ya zauna wajen ya san ɗabi'unsu ya san halayensu kuma asali yan wato yan mishan su suka fara wannan sun zo su san halayensu domin su ga ta wace hanya za su isar da saƙon addininsu ya zuwa gare su amma mu musulmi muka muka mu muka watsar da wannan bayan musulunci da shi yana koya mana annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya koya ma al'umma ya koya mana ilimi na kabilun da ya kamata mu shiga mu kaka tsantsan da su yace uturku turka ma tarakuku ku kyale turkawa matsawon sun rabu da ku saboda ya kwadaitar da musulmi kan su je su binciki halayen ga mene sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a kansu amma musulmi sai muka watsar da wannan sai makiyanmu su ne suka zo suka karance mu suka san halin mu suka san yadda za su ci nagon mu su karya karfin mu bayan mu Allah maɗaukakin sarki ya koyar ba mu wannan ilimi wannan matsala nan matsala ta biyu matsala ta biyu shine a wato kiyaye alfarmar wuri wurin da yake da alfarma hatta da kafiri ka danganta shi zuwa ga wannan yayin da zaka kulla alkawari da shi yayin da zaka yi mu'amala da shi wato kusan san menene me ya rike da kadaka da tsarki menene kuma wanda bai rike shi da tsarki ba kaga Allah madaukakin sarki yace waɗanda yake za su iya kiyaye alƙawarin su kuma za su zama suna da alƙawari a wajen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sune wanda suke kulla alƙawari da su inda al haram waje mai alfarma wanda yake hata a wajen su mai alfarma ne sannan anan malamai akwai mas'ala ta ilimi da malamai suke kawowa ta fikihu wanda za mu ɗanyi wakfa a kanta shine an kirawo hudaybiya da almasjidil haram domin alkawarin da aka kulla tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrikai an ce inda almasjidil haram a masallaci ne alfarma me ake nufi da almasjidil haram in aka yi sa abinda ake nufi da shi shine masallacin ka'aba ko ba haka ba fa walli wajhaka shatr almasjidil haram ka fuskantar da fuskarka fuskar masallaci ne alfarma shine ka'aba ko nan ake kallo lokacin da za a yi sallah nan ce kibla to amma nan wajen alkawarin a masallaci mai alfarma aka kulla shi ko ka a wajen masallaci mai alfarma alkawarin hudaybiya a ina aka kulla shi ba a makka aka kulla shi ba a wajen makka ne hudaybiya to Allah ya kira ta masjidil haram saboda haka waɗansu malamai suka ce dukkan harami masjidil haram ne don haka da annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake salatu fi masjidi hada khairun min alfi salati فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام صلى سيا أتكون ون مسلاتي نوا dubu صلى wani أو ون مسلاتي باشيبا تبي masallaci مي الفرما saboda haka sai waɗansu malamai suka ce masallaci ne alfarma da yake da a hadisin Abdullahi bin Zubair ce wa salatun fi masjidil haram bi mi'ati bi mi'ati alf fi masjidi sallah a masallaci masallacin harami ta yi daidai da sallah ɗari a masallaci na saboda haka kaga kenan sallah a masallacin harami ta fi sallah dubu ɗari a sauran masallacai ko ba haka ba to wannan masjidil haram ne ake nufi waɗansu malamai suka ce dukkan harami ake nufi saboda haka kowane masallaci sai sallah a cikinsa in dai a cikin haramin makka yake daidai yake da sallah dubu ɗari wannan an ruwaito daga wajen waɗansu daga cikin tabi'ai daga cikin su akwai Abba ibn Abi Rabah da kuma Abdul Malik ibn Jurai da Tawus ibn Kaysan an ruwaito wannan shine ra'ayin su to amma wannan kaulin marjuhi ne saboda haka ne an kirawo Hudaybiya wanda yake wajen harami ne Masjidil Haram kuma gaskiya ne yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Hudaybiya idan zai yi sallah an ruwaito ibn hazm ya ruwaito a cikin al-muhalla da sa, yana takowa daga masaukinsa a cikin hudaybiya ya shigo cikin harami ya yi sallar farilla ana to waɗancan malamai sai suka ce ai ba wani abu ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan tashi ya shigo ba sai domin ya sami wannan falalar ta sallah dubu ɗari domin ba makka ya ba masallacin ka'aba ya zo ba amma ya shigo cikin harami idan da sallah a nan wajen daidai take da sallah a wajen harami da ba zai shigo nan wajen ba ya kyale masaukin su ya shigo cikin harami ya sallah kun fahimci na nasu ko saboda haka suka ce sallah a wannan masallatai na cikin harami ya fi sallah wanda ya sallah a ciki zai samu wannan tabu'in saboda haka masu zuwa hajji wa akan wannan kaunin ko ba su je masallacin ka'aba sun yi sallah ba a masallacin unguwansu a jarwal da zindawiya da wane ne za su samu wannan falalar gama kamar yadda muka ce wannan kaulin marjuhi ne dalili kuwa shine cewar da aka yi masjidil haram aka kira wa harami masjidil haram bai nuna shine masallacin da ake nufi a wajen hadisin tafdil ba saboda hadisin maimuna da ya zo a kan wannan ya fassara abin da ake nufi da fifitawar na masallatai annabi sallallahu alaihi domin wata mace ta yi bakance cewa ina cikin sahih muslim ta yi bakin cewa za ta yi sallah a baitul maqdis sai da ta zo tana tambayar mai maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai take mata mata yi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah a cikin masallaci na ta fi sallah dubu a cikin sauran masallatai illa masjidil ka'aba sai ce illa masjidil ka'aba to wannan ya ayyana masjidil ka'aba ku shine wannan masallaci saboda haka a takbil a nan ne to idan ko an faɗa haka me za mu fassara takowar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin harami mai sallah to shine suke jawabi da cewar abinda wannan yake nunawa shine cewar sallah a cikin harami ta fi sallah a cikin hillu amma ba ta kai sallah a masallacin ka'aba don masallacin ka'aba da nassin wannan hadisi na maimuna bint al-harith da kuma kwatankwacin hadisin Abu Huraira da yake la safaru illa ila thalathati masajid ba a tafiya sai ga masallatai guda uku masjidul Ka'aba wa masjidi wa masjidu Iliya marfu'an daga magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tafiya ba a nika gari a yi tafiya a yi bakancan zuwa waje domin falalarsa sai zuwa ga masallatai uku masjidul ka'aba kaga ba a ce ba a ce kowane masallaci na makka za ka yi masa bakance ka je ba masjidul ka'aba ake nufi da masjidin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin iliya masallacin baitul maqdis kuma a wata riwayar da hadisin abi hurairah yake cewa fa inna masjidi آخر فإني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد domin ni ni ne annabi na ƙarshe masallaci shine masallaci na ƙarshe to haka ne masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci na ƙarshe ba shine masallaci ba bayan sa me yake yi da cewa shine masallaci na ƙarshe wanda annabi ya gina ahsan shine masallaci na ƙarshe da annabi ya gina domin masallatan da annabawa da annabi ya gina guda nawa ne a bayan kasa na farko masjidin ka'aba wa ya gina shi annabi ibrahim da annabi isma'il sannan masjid iliya masallacin baitul maqdis wa ya gina shi annabi dawud da annabi sulaiman annabi dawud ya gina shi annabi sulaiman ma ya gina shi sannan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya gina shi to shine karshen masallatai saboda haka wannan ya nuna cewa tafdil din waɗannan masallatan da wanda yake ambaton su ya zo su su uku cewa sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam dai suke da sallah dubu sallah a masallacin har aba dai suke da sallah dubu ɗari sallah a masallacin baitul maqdis dai suke da sallah ɗari biyar sun samu wa'annan hususiya ne wanda ta sa ya halatta su ne kadai ya halatta mutum ya yi bakancen cewa zai je wajen ya cika bakancensa amma idan mutum ce zai idan mutum yace ya yi bakancen zuwa wani waje to bai mijince shi ba ya je kowane masallaci ya yi sallah illa waɗannan masallacin su sai mutum ya cika saboda su ne kadai annabawa suka gina su don haka wannan hadisin a waɗansu sun kafa hujja da wannan ayar wajen wannan matsalar shi yasa na ambace ta a nan wajen a don haka abin da yake sahihi shi ne falalar yin sallah dubu ɗari da ake samu a makka ta keɓanta ne da wadda aka yi a masallacin ka'aba ba masallacin unguwannin makka ba masallacin unguwannin makka akwai falalar yin sallah a cikinsu fiye da sallah a masallacin da suke wajen makka illu saboda abinda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna na al'adarsa lokacin hudaybiya yana takowa ya shigo cikin harami yayin sallah to sannan matsala ta ƙarshe shine cewar istiqama a cikin wa'adi a cikin kiyaye alkawari ita ce take wajarta sai ma ta a tsayar da alkawarin amma rashin istiqama ba halattawa take kai kada kai istiqama a rashin istiqama a wajen tsare alkawari da wanda kai alkawari da shi tana halatta maka kawarwar alkawari ba ta ha'ince shi ba kamar yadda ya gabata a cikin karatunmu na da muka ambata to sannan Allah madaukakin sarki ya sifanta cewa yana son masu takawa wanda ya nuna mana cewa mutlakan dukkan mai wata sifa ta takawa sifar takawa a bar ce a wajen Allah don haka waɗanda suke da wannan sifa suna da mataki da zai sai zuwa ga wilaya domin soyayyar Allah ke kaiwa ya zuwa ga wilayar Allah jalla wa'ala sannan Allah ya ce ya sake shushutar da musulmi kan kada wannan abin kada wato masu sukan addini su amfani da warwar bara'ar da Allah ya saukar na warware alkawari da cewa ku ne masu cewar addinin ku addinin cika alkawari ne amma ga shi wato alkur'anin ya zo da warware alkawari Allah yake kada ku mamakin wannan ta yaya waɗanda suke faɗan haka za zo su ne muku maganar Suka alkawari bayan idan su suka samu rinjaye a kan ku ba za su kiyaye alkawarin ba bal ba za su kiyaye alaƙar zumunci ba wannan ya nuna cewar adawar da kafirai suke ma musulmi saboda imanin su ce kuma wannan adawar za ta sanya dangantaka ba za ta da komai a kansu ai muna gani annabi sallallahu alaihi wasallam ga dangantakar da ke tsakanin amma ba su kiyaye ta ba suka kore shi daga makka suka kai masa hari duk wanda yake gaba da su ya zama to shine abokin shi ba su kiyaye dangantaka ba ba su kiyaye alkawari ba to haka kafirai suke tare da musulmi duk musulmi yayin da ya miƙe ya yi istiqama akan addini idan suka ya idan suka samu rinjaye a kanka ba za su kiyaye wata dangantakar alaƙa dangantakar zumunci da ke tsakaninsu ba ba za su kiyaye alƙawari tsakaninsu ba saboda haka musulmi ka san wannan musulmi ya san makiyinka wanda yake kiyaye da shi saboda addini kada ka canza masa wajen ɗabi'a ka kiyaye masa alƙawari ka kiyaye ka masa ka kyautata zuwa gare shi saboda kyakkyawan zamantakewa amma kana sane da kan cewar shi makiyi ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shine mafi sani da makiyanku to ku san wato makiyanku kamar yadda kuma Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu khudhu hibrakum ya ku mu'minai ku wato ku ciyayi wato ku dauki ku yi tanadin tsare kanku yana daga cikin tanadin tsare kai ka san ɗabi'ar wanda kake mu'amala tare da shi Allah ta'ala yake suna yardar da ku da bakin ku wannan shine halin wato kafirai da munafukai kafirai yayin da suke cikin halin tsoron musulmi kullum kokari suke yi su faɗi maganganu waɗanda musulmi za su yarda da su su farin ciki da su su aminta da su domin suna halin kaskanci daga zarar sun zama to su ne a sama su za ga canji yayin da suke faɗan abin da zai yarda da ku zukatan su ba ta so to kaga waye zai san wannan sun ba Allah ba to wannan yana daga cikin wato a gatan da Allah yake ma muminai yake bayyana musu sanin makiyansu yake bayyana musu sanin abinda ba za su sani ba to kuma wannan sunnar Allah ce ko da bayan saukar wahayi Allah madaukakin sarki yana makana musulmi yayin da suka zamanto ahlul istiqama ne yayin da suka istiqama akan tsara addini to duk waɗanda suke gaba da su da addini waɗanda suke musu makarƙashiya sai Allah ya rinka tona asirin su ga musulmi yayin da musulmi suke istiqama sannan kuma ya faɗi wata sifa wadda yake ta cancanci wadda take ita ce take nuna kafirai ba ba cancanci a dawwama wajen kulla alkawarin aminci tare da su ba shine kan cewa wa aktaruhum fasikun mafiya yawan su fasikai ne al abinda ake nufi da alfuso shine al ita fita shi ake ce ma wato a a kwaya yayin da ta kwayar fure yayin da yake fita daga cikin wato abin da ya lullube shi ake ce mata ake cewa a fasaqatil hishra wato fasaqatil rufa fasaqatil rufa yayin da take fitowa kamar mangoro yayin da zai fito daga cikin flower nasa rai ya bude ya fito to alfusu ake fatansa wato su masu fita ne daga an kira su an sifanta shi da fasikanci asalin fasikanci shine fita daga da'ar Allah fita daga imani fasikanci ne shine kafirci fita daga bin Allah fasikanci ne shi ne laifi haka zalika fita daga cikin daga cikin daurewar alkawari shi ma nau'i ne na fasikanci wato fita daga cikin alkawari ba komai bane a wajen waɗannan makiya addinin musulunci to haka haka al'adar kafiri yake za ku kulla abu da shi a tabbatar da shi da shaidu da komai amma yadda ya zama ba maslahar ta bane sai ta ai ba taɓa yin wannan ba kuma ya murfi su ya amfani da ƙarfinsa da masu ba shi kariya da kudinsa da masu masa rubutu su ce ai babu wannan muna ganin sa a cikin rayuwa yanzu a na'am اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء a كانوا يعملون لا يقضون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المحسنون فإن انتهوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا sun sayi wato wani amfani dan kankani a maimakon ayoyin Allah fasaddu an sabilillah sai suka gabarin sai suka toshe mutane da wato gabarin hanyar Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun su lallai sir da abin da suka kasance suna aikatawa la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma ba sa kiyaye dangantakar kusanci a wajen a haƙƙin mumini wala zimma ba sa kiyayewar alkawari tare da mumini wa ula'ika humul mu'tadun waɗannan su ne wato 'yan ta'adda ba wasu su fa in tabu idan suka tuba daga wannan kafircin da suke da hana mutane shiga addinin Allah wa aqamu suka tsaya da sallah wa atau zakka suka bada zakka fa ikhwanukum fid din to ƴan uwanku ne a cikin addini wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun muna rarrabe ayoyin mu ga mutane waɗanda suke masu sani Allah ta'ala ya ci gaba da kididdiga sifofin da kafirai suke da shi da ba su cancanci a dawwama cikin alkawari tare da su ba da kuma suke nuna kan cewar su mutane ne waɗanda suke aibinsu a bayyane yake don haka musulmi su kiyaye wannan kada su gafala yace sun sayi amfani ɗan ƙanƙani na duniya da ayoyin Allah ma'ana sun fahimci ayoyin Allah amma ba sa son su bi ayoyin Allah maimakon bin ayoyin Allah abin da suke nema shine amfanin duniya menene amfanin da suke samu a cikin kafirci ma'ana inda sun wato sun yi amfani da ayoyin Allah shine imani domin a lokacin bayan faduwar masa sun ga gaskiya ta bayyana ƙabilun larabawa sun shiga musulunci jama'a jama'a binne suka zo suka shiga musulunci kuma alkur'ani dinnan ya bayyana duk abubuwan da ya faɗa ya bayyana saboda haka duk waɗannan ayoyi da suke nuna gaskiyar alkur'ani saboda haka sun fahimci ayoyin Allah babu sauran lab babu sauran wato shubha tare da su babu sauran wani duhu da rashin fahimta sun fahimci ayoyin Allah me ya rage musu kawai su shiga addinin musulunci me yana su shiga addinin musulunci amfanin da suke samu na kafirci shine za su ci gaba in suka tsaya a cikin kafirci za su ci gaba da kai hari suna kwasar dukiyoyin mutane ba da haƙƙi ba suna kwasar mutane bayi ba da haƙƙi ba su ci gaba da barna a bayan ƙasa ana suna cin dukiyoyin mutane da kan cewa su ne ƙuraishi su ne masu kiyaye ɗakin Allah ana kawo musu dukiya suna ci ba da haƙƙi ba suna bokanci suna ci ba da haƙƙi ba wannan shine amfanin da suke shine wato asamanin qalil amfani dan kankani da su suka fifita akan ayoyin Allah kamar yahudawa su an sifanta su da wannan sun san annabi sallallahu sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne amma abin da suke samu na amfanin duniya na wato girma da mabiyan su suke ba su da kuɗi da ake kawo musu sadaka da ake kawo musu ta gaisuwar shugabancin addini wannan yasa suke tsoron za su raka shi idan suka shiga addinin musulunci zamanto gama garin mutane saboda haka suka fifita wannan akan imanin da zuciyarsu ta fahimce shi to dukkan wanda zai sifantu da wannan ka san mutum ne wanda yake ba mutum ba ya yi imani a zuciyarka ta gaya masa gaskiya amma ya ke bita to don haka Allah ya ambace su da wannan sifar sai ya ce hakika tir da abin da suke aikatawa domin duk mutumin da yake da wannan ɗabi'a to ba abin amincewa ba ne kan a yi mu'amala da shi sannan ya ƙara ƙarfafa daga wannan alaƙar tasu da kan cewa la yarqubuna fi mu'minin wala illan wala dimma a can ya ce kaifa wa in yadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma in suka sun samu rinjaye akan ku ba za su kiyaye alaƙar dangantaka ba za su kiyaye alƙawari ba nan kuwa bai kayyade da cewa sai sun samu rinjaye ba wato ko ma ba su samu rinjaye a ku ba ba za su kiyaye wannan dangantakar ba za su kiyaye alƙawari ba saboda haka ba wai sai sun samu rinjaye ba ne ko ba su samu rinjaye a ku ba kiyayya ta kai cewar in suna ƙasa da kuma in ba ba su samu rinjaye ba ko kuna daidai wa daida ba za su kiyaye alaƙar dangantaka ba ba za su kiyaye alakar alkawari ba to wannan shine halin su don haka Allah ya ce ba ku ne za a kusanta da cewa ɗan ta'adda ba da kuke cewa da bara'a da aka sauka muku da aibarran a wato bara. a su da suke da wannan sifa ta kan cewa ba sa kiyaye zumunci ba sa kiyaye alkawari su ne ɗan ta'adda kamar yanzu ne musulmi ake sifantawa da 'yan ta'adda musulmi ake sifartawa da 'yan ta'adda bayan ga irin ta'addancin da 'yan ta'addan na hakika suke yanzu ka duba haka isra'il duk abin da isra'il suke ba taɓa sifar isra'il da sojojin sa a 'yan ta'adda amma 'yan falastin wanda yake su ne suke suna gidansu da gonannakinsu wanda iyayensu da kakanninsu a nan suke a zo ƙarfi da yaji a fitar da su daga wannan wajen a je a sanya su a cikin shinge a cikin kurkuku domin concentration camp sun je ne wanda za a yi musu haima kawai da gidansu a kwace gidansu a rushe a je a sanya su a cikin haima ba su da makaranta ba su da asibiti ba su da wajen aiki ba su da gona ba su da kasuwa a ba su suna rayuwa irin ta yan fursuna wai kuma a ce su ne yan ta'adda yayin da za su ce suna neman amma a ba su haƙƙin dawowa a ba su gidajensu sai a ce yan ta'addani. amma su da suke wannan ba yan ta'adda ba ne to shi sa Allah yake cewa waɗanda suke ainihin ƴan ta'adda su ne waɗannan waɗanda suke la yarqubu fikum illa wala dhimma ba sa kiyaye alaƙar zumunci ba sa kiyaye alƙawari wani alƙawari ne ba ai ba hasali ma ka san daular Isra'ila da yawa a cikin alƙawarurrukan dokokin treaties din a wato majalisar ɗinkin duniya ba ta sa hannu ba ko ba a sa a turta ta ba ta sa hannu amma duk wata kasa da bata kai hannu ba sai a ce a samu ta mulki ciniki ba za a yi mu'amala da ita ba a yi mata kaza a yi mata kaza amma ita kuma ba za ta yi ba ko ba wanda ya saboda haka alkawarin ma ba su shiga ba ballantana ma a ce sai sun kiyaye shi kuma sun fi karfin a tilasta su kan shiga cikin wannan alkawarin amma sauran kasashen musulmi da an lizinta musu kuma sun fi kowa kiyaye wannan to waɗanda suke ba sa kiyaye alkawari su ne suka ba su ne suka fi cancanta a sifanta su da ta'addanci ba su ne suka fi cancanta a sifanta a cikin yasa Allah madaukakin sarki ya kawo shi da uslubin kasa yace ulaika humul mu'tadun waɗannan su ne ba wasu su ba su ne al-mu'tadun ba su ne al-mu'tadun ba yan ta'adda ba su ne yan ta'adda kuma haka yake fi kulli zamani wa makan ka bar waɗanda suke sanya makan suke san suke bata sunan addinin musulunci suke sa rigar musulunci domin su yi barna da sunan addinin musulunci suke ta'addanci ga waɗanda suke amintattu waɗanda suke waɗanda suke shiga cikin haƙƙinsu warware alƙawari ne domin waɗanda suke jininsu muftaram ne mumini jininsa muftaram ne ka zo ka ce mumini jininsa halattacce ne saboda kawai baya tare da ra'ayinka ko da yana sallah wannan ɗan ta'adda domin ya keta haddin da Allah madaukakin sarki wanda Allah ya tsare jininsa shi ya halatta jininsa saboda haka wannan ta'addanci ne ka bar waɗannan ana nufin wannan mu ɗauko wato in kana so ka fahimci wannan ka koma yanda yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya yi kira zuwa ga Allah Quraishi suka yi suka gaba da shi suka fitar da shi daga gidansa suka kai masa yaki har cikin Madina suka yi kokarin su fitar da shi kamar yadda ayoyin da za su zo nan gaba za su bayyana irin wannan tabi'a ta su amma duk da haka duk da haka kuma suke cewa shi ne ɗan ta'adda ba su ba su da suka yi wannan shi kuwa yayin da ya sami nasara a kansu ya yafe musu ya yace ku tafi antum tulaka yace duk wanda da yawan suka shiga addinin musulunci waɗanda ba su shiga addinin musulunci ba sai an ba su wata hudu kun ta yawo cikin aminci a bayan ƙasa ba a ce wanda duk da shiga addinin musulunci ba ki dan tawaye ne a zo a kashe shi a lokacin sai yace an ba su wata hudu waɗanda kawai yake a kashe su su ne wanda suke da jini a kansu kamar ibn al-aqsa wanda ya kisan kai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da mawaka suke zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zubar da jinin sa amma sauran duk yace musu an ba ku wata hudu a cikin wata hudu nan duk suka musulunta daga cikin su akwai wanda suka gudu irin su Safwan ibn Umayya da irin su Ikrimah ibn Abi Jahl suka gudu sai ga cewa dai ba wajen zuwa kuma dai addinin nan da suke gudunsa gaskiya ne to da wasu dawo kuma suka shiga addinin musulunci to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka tsangwama shi aka yaka saboda Allah ya kiyaye gurunci saboda an yi alkawari da shi ya kiyaye an yi alkawari da shi cewa shekara goma babu yaki. an yi alkawari da shi cewa duk wanda ya shiga cikin aminci tare da shi to a kiyaye amincinsa wanda ya shiga cikin aminci tare da ƙurashi a kiyaye amincinsa bai keta wannan alkawari da ke da su kore suka ketara suka ketara suka keta wannan alkawari to don haka shi waɗanda suke gaba da shi su ne suka cancanci wato sifar ta'addanci ba shi ba lahi wa salamuhu alai sannan kuma Allah madaukakin sarki a cikin usulubin na alqur'ani bayan ya tona musu asiri ya ya bayyana hakikanin halin su mummuna to sai kuma ya nuna kan cewar ba wai sun ba wai sun dawwama a cikin sharri bane sai bude musu kofar tuba sai bude musu kofar tuba yace fa in tabu idan suka tuba suka bar abin da suke na kafirci da yaki da addini wa aqamu sala suka tsaya da sallah wa atu zakat suka ba da zakka ba kawai su sun daina shirka ba a dole sai sun zo sun yi abin da zai nuna cewa sun shiga cikin jama'ar musulmi shine tsayar da sallah da ba da zakka ba su ne kaɗai shiga cikin musulunci ba amma su ne waɗanda suke bayyana shiga addinin cikin jama'ar musulmi waɗannan ayyuka guda biyu sallah da zakka shi yasa wanda ya batta wanda ya bar sallah wanda ya bar sallah ake a ba a ba a karɓar wato ba a kyali a cikin daular musulunci sai a ce masa to kai sallah a nemi ya tuba yi sallah a tsare shi har kwana uku a wajen maliki idan bai yi ba sai a kashe shi haddan kan cewa musulmi ne amma ya yi ma jama'ar musulmi ta waye a daular musulunci kenan amma idan ba daular musulunci ba yayin da musulmi suke zaune kara zube ba wanda yake da ikon ya je dauki ya ce shine zai zartar da haji kace ka ga dan makwabcin ka baya sallah saboda ka ba shi kwana uku idan bai yi ba kenan ka aika ki lahira ba ka da haji imam shine yake da wannan sarkin musulmi wanda yake da bai'ar musulunci musulmi a kansa wanda yake da soka shi ne yake da wannan shari'a ce take yi ba ɗaiɗaikun mutane suke yi ba ba wanda yake yin wannan sai da izinin sai da a sai da shugabanci munafidun bi shar'i lil ahkami lahu niyabatun 'anil imani mai zartar da hukunce-hukuncen shari'a Ta Allah bin niyaba a mai mai zartar da hukunce-hukunce da ƙarfin shari'a wannan yana da wakilci daga sarkin musulmi baki daya wato da sarkin musulmi yake yi wanda yake da tuɗa ta musulunci shine kaɗai yake zartar da hukunci shari'a idan aka ce kowa zai zartar da hukunci in aka ce kowa zai zartar da hukunci sai fauza kenan da za a zama lafiya kowa shi ya zama to shine alƙali kuma yana da tuɗa sai ya zartar ka san aka ce za a yi haka in wani alƙalin da kake gaban zai kake ta da musulunci ba haka yake ba to Allah madaukakin sarki ce idan suka tsaye suka tuba suka tsaye da sallah suka bada zakka su ɗan uwanku ne a cikin addini a can Allah ta'ala yace fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa hallu sabilahum ko ku sakar musu hanyar fa ku ba su aminci nan ku sai ya ƙara da cewa ɗan uwanku ne a cikin addini wato kun zamanto da ku da su daidai kuke kamar kun fito ciki ɗaya yan uwa su na gado ba ɗaya ba ne yan uwa ba je dai ake raba musu su na gado ba to haka waɗannan su ma yan uwa maza daidai suke da daidai daida mata ma daidai wa daida to sun zama to yan uwa ma'ana lahum ma lakum wa alaihim ma alaihim abin da yake haƙƙi ku su ma nasu ne abin da yake haƙƙi a ku su ma yana kansu saboda haka babu zancen a aibata su da cewa su sababbin tuba ne ko yau suka shigo musulunci a mu yan uwa ne yan uwan ku ne sannan Allah yake muna rarraba ayoyi da mutane waɗanda suke masu sani wanda wanda wanda yake nuna kan cewar duk wanda ya fahimci ayoyin Allah amma bai yi imani da su ba bai amfana da su ba bal ya kai wani amfanin duniya da su wannan Allah madaukakin sarki bai ba shi sani ba ba shi da sani ilimi hakikanin ilimi shine ilimi ne tasiri akan zuciyarka da aikinka amma wanda yake da ilimi ya sani kawai amma kuma bai yi aiki da mujibin wannan sani ba to wannan ba a kwanta shi da ilimi shi yasa kaga su kafirai da suke da ayoyin Allah amma suka fiye su samanan qalila Allah madaukakin sarki yace innahum sa'a ma Allah madaukakin sarki bai ba su wannan sifar ba amma yayin da suka tuba suka yi suka tuba suka shiga addinin musulunci sai Allah ya ce haka muke rarrabe ayoyi ga waɗanda suke masu sani wato sanin nasu lokacin ya musu amfani نعم إن أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينفعون تبصرون لا تقاتلون قوما نفقوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق Allah ta'ala ya ce wa inna ka idan suka warware alƙawuran su min ba in suka warware min ba da ahadihim bayan sun kulla alƙawarin da suka karfafa shi da wannan rantsuwa wa ta'anu fi dinikum suka yi shuka a cikin addininku ku fa qatilu a'immatal kufr to ku yaki shugabannin kafirci innahum la aymana lahum lallai su haƙiƙa babu alkawari a gare su la'allahum yantahun domin kaunar cewar za su daina yin wannan kafircin nasu ala tuqatiluna qauman nakatu aymanahum shin me yasa ba za ku yaƙi mutane ba ku mutane da sun warware alƙawarin su wa hammu bi ikhrajir rasul kuma sun yi nufi sun yi kokarin su fitar da manzo salawatullahi wa salamu alaihi wa hum bada'ukum awwal marra alhali sune suka fare ku da yaki da kai yaki sun a marar farko ataqallahu ataqshawnahu ko kuna jin tsoron su ne a ahqqu an taqshawhu in kuntum mu'minin to Allah ne ya ne a shi ne ya fi cancanta da ku ji tsoron sa in kun kasance mu'minai na gaskiya Allah ya ce bayan ya ce idan sun tuba to waɗanda suka tuba yan uwanku ne idan kuwa suka warware alkawarin su suka ci gaba da kafirci suka warware alkawarin su suna ganin za su kawo muku a suna ganin za su iya cin lagon ku a bayan sun kulla alkawari suka ci gaba kuma da wato suka ga addinin ku to Allah yake ku yake su wato wannan shine sanadiyar yakin da musulmi suke makafire idan musulmi suka zauna yayin da musulmi suke daula jama'a da shugabanci dan musulmi ba sa yaki sai karkashin daula da shugabanci yayin da suke karkashin daula da shugabanci sai suka yi alkawari tsakaninsu da waɗansu mutane kafirai to idan kafirai suka warware alkawari in suka warware alkawarin zaman lafiya to wannan sanadin ne da musulmi za su je yaƙi don warware alkawari in aka warware su sababi ne na warwa da musulmi za su yi yaƙi sababi na biyu a rinka sukan musulmi a cikin addini a rinka sukan addini ana batan addini wanda yana daga ciki zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mutane suka yi yayin da musulmi daular su kai alkawari da daular da daular kafirai akan zaman lafiya da ganin alfarmar juna sai aka samu daular sun ba da dama ana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana izgiri da shi to wannan suka ne a cikin addini wannan sababi ne da daula in tana da karfi daula musulmi za ta yaki musamman yanki da take da karfi in ba su da karfi ne to Allah madaukakin sarki bai dora mutane abin da ba za su iya ba to Allah yake idan suka yi warware alkawari suka yi shuka a cikin addinin su to ku yaki shugabannin kafirci me ake nufi da shugabannin kafirci abin da ake nufi da shugabannin kafirci a nan waɗanda suka yi ma sallallahu alaihi wasallam wannan al'amari su ne quraish dan su ne suka jagoranci warware alƙawarin annabi sallallahu alƙawarin da suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna ma sauran kabilan larabawa a inda su ma sun warware alƙawari mu ma sai mu warware dan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin hudaybiya ba da ba da quraish kawai ya kullu alƙawarin da ya kullu alƙawari da sauran kabilu na na kasashen larabawa daban-daban wanda su ba su musulunta ba amma suna tsaye wato suna tsaye tsakanin abinan suna tsaye kamar jemagu su zamanto tare da ƙuraishi ne ko su zo su shigo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗansu sai suka ce bari su sulhu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu suka shiga alƙawarin ƙuraishi to ƙuraishi su ne a immatal kufur dan su ne jagorori akan waɗannan kafiran da su ma suke sha'awar warware alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah ba zai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam su waɗannan manya-manyan kafiran wanda su ne ake ganin limamai a cikin kafirci fara da su domin idan ka fara da su sauran na kasan sai su ji tsoro to shine ma'anar kan cewar wato musulunci yayin da yake yaki yana yaki bisa basira yayin da zai yaki kafiran sai ya zaɓi waɗanda yake a cikin yakin da karya su akwai karya akwai karya kashin kafirci akwai karya wannan izzar da kafirai suke da shi da kuma jin kan da waɗanda yake su ne sanadi su ne manya-manya idan aka karya su an karya na gwal kafirci baki daya Allah ta'ala ya sifanta su da cewa babu alkawari a gare su a yi haka domin su daina kafircin nasu domin shi ne maksudi yayin da suka daina kafirci shi kenan in suka daina kafirci suka daina suka ga addini suka daina warware alkawarin da suka yi ba tare da addinin musulunci to shi kenan a abin da ake nema na dama a zauna lafiya shi kenan ya samu Allah ta'ala ya sake shushutar da musulmi a kan wato su tashi su yaƙi kafirci ce me yasa ba za ku yaƙi mutane ba waɗanda suka warware alƙawarin su bayan kuma suka yi kokarin fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me ƙoƙarin fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi Ƙoƙarin fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi quraishi ake nufi da wannan shine bayan ya tafi ya koma madina tunda dai makka dai ai sun fitar da shi kun gaba ba zancen kokari ko amma kokarin da suke shine bayan ya je madina suke kokar suka kai suka kai suka kai yaki lokacin uhud suka kai yaki lokacin al-ahzab suka hada baki hatta da kure da yahudawan madina yadda za a afkar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga madina mafakar da aka bashi ya zama to bai same ta ba an rusa daular musulunci to kuma su ne suka fara kai mu musulmi yaki su ne suka fara kai hari da musulmi shine wa hum bada'ukum awwala marra su ne suka fare ku tun a marar farko su suka fara kai muku yaki domin dukkan matakan da Quraysh suka dauka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matakan kai yaki ne to wanda ya nuna kan cewa musulunci addinin zaman lafiya ne za ka samu yayin da za ga musulmi sun dauki makami to lokacin nan an hana su addinin su ne an kai musu yaki su aka fara da kai yaki su aka takala domin mai kace takala da tafi yi suka ga addinin musulunci a hana musulmi su addinin yanzu alal misali kamar waɗanda suke su ba ruwansu da addini kamar irin daular denmark yanzu denmark ba ruwansu da addini kasashen scandinavia ba sa zuwa sai ba sa wani addini masu addinin kirista kalilan ne a wajen addini bai dame su ba duk da addini bai dame ku ba ina ruwanku da ce ina ruwanku da wanda suke addini amma su ne a kan gaba wajen zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me aka yi me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ya tarihin sa ya musu da haka yayin da amma duk wannan sai a ce musulmi su ne 'yan tashi zaune tsaye ta yaya za a yi yanzu waɗanda suke zagin sarauniya a ingila ba za ka samu takardar zaman ingila ba sai ka nuna wala'inka ga sarauniya to sai a samu waɗansu su kuma sun mai da kansu dajin sarauniya ga baki da dole turawa ga ba za ta yi yanzu nan shana me yasa ake kwanaki a koriya koriya ta arewa a amerika an yi wani fim wanda yake aibata shugabansu koriya ta ke za su fara yaki yaki za su saboda an aibata shugabansu waye ya aibata wani kamfanin jin ne a amerika yi ko amerika ta kari ta ce ayyana yana da yanci eh, eh, eh, wato yancin da ke faɗa abin da yake so to amma haga daga wannan duk alamar takalar faɗa ne to musulmi za ka ga suna cikin zaman lafiya ba su ne kawai za su kama su farma mutane da kai yaki a yaki wannan a yaki wancan dole sai ya shigo addinin musulunci a'a Allah ya ce la ikraha fi din wa'azi za a idan ma kun hana wa'azin shikenan amma dai mu za mu bayyana addinin mu in kun hana wa'azi a wajen ku shikenan mu za mu bayyana addinin mu amma wanda yake da iko ya shiga addinin musulunci to kuma kada a hana shi in aka hana shi in musulmi suna da iko su kwato shi ya zo ya zauna ya zo inda zai yi addini idan ka ga musulmi a lokacin da musulunci yake yake cikin daula sun yi yaki to an taba su aka taba shi sa nan Allah madaukakin sarki yake faɗan wannan sifa da kan cewa dalilin da ya sa kenan ake yakar kafirai sun warware alƙawarin su sun yi kokarin su fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gidansa kuma su ne suka faru musulmi da yaki ba musulmi ne suka faru su ba saboda haka duk abin da zai cancanci su yaki sun yi duk abin da zai cancanci a yake su ya sun cancance shi don haka babu abin da zai hana musulmi su ce za su yake su bayan umarnin Allah ya zo to sai dai kun fa kun fa tsoron su suke ji to sai Allah ya ce to kuna jin tsoron su ne to Allah shi ya da ku tsoron ka in dai kun kasance mu ne قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ونشف صدور قوم مؤمنين ونذهب غلظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم نعم الله ما كنت تنتركيه قاتلوهم ويعكسهم يعذبهم الله بأيديكم الله زي موسى عذابا أحنونكم ويخزيهم يولا أنتاكم وينصركم عليهم يباكم نكرا أكمكم ويشفي صدور قوم المؤمنين يتيب أو شنزكا مكان مؤمنين ويكتب غير قلوب ويترك Kira kiragan mutane mu'minai wa yufid ghaiba qulubihim ya tafi da zafin fushin da ke cikin zukatansu wa ya tubu Allah ala man yasha kuma Allah ya karbi tuba ga wanda ya so wallahu alimu hakim Allah shine masani gwani ne hikima ya san wanda ya cancanci ya karbi tubansa sai ya shirye da shi wanda kuma bai cancanta ba sai ya kyale shi tare da abin da ya zaba a kansa na kafirci Allah ya umarci musulmi bayan ya cutar da su ya nuna musu dalilan da za su tashi su yaki yaki da makiya addinin Allah da cewa ku yaƙe su Allah maɗaukakin sarki ta hanyar wannan yakin ku sai musu azaba a hannunku shine ya ƙarfafa ku a kansu yayin da kuke musu yayin azabar Allah ce kuke garkarwa a kansu waya kuma ya tsantsantar da su ya ba ku nasara a kansu wannan alƙawarin Allah ne ga muminai da suka tashi suka yaƙi domin kalmar Allah ta zama to madaukakiya kuma sannan Allah ya warkar da zukatan mutane muminai shine waɗanda suka yi adawa ga musulunci yau a gansu ga su Allah madaukakin sarki ya kawo kansu. wannan waraka ne ga zuciyar mumini kaga waɗanda suka yi shekara da shekaru suna yaki da addini Allah yana cewa za ku ga bayan za ku ga bayan su Allah ya nuna muku wannan ku gani to wannan waraka ne ga zuciyar mu sannan kuma zai tafi da zai tafi da zafin fushin da ke cikin su cewa waɗannan mutanen sun ji Allah sun gaji manzon Allah suna suna cin kabo a bayan kasa sai a ga lokacin gashi Allah ya kama saboda haka wannan fushin da musulmi suke ji akan abin da suke yi sai ya koma farin ciki domin Allah ya tafi wani ya daga cikin rahamar Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da matansa su rinka ya koyar da mu yana daga cikin jinsin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum da ya koya mana mu rinka yi Allahumma rabban nabi Allahumma rabban nabi Muhammad أذهب غيظ قلبي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ qalbi ya Allah ubangijin النبي Muhammad ka Allahumma rabban nabi irfir li dhanbi ka gafarta zunubina wa addib ghayra qalbi ka tafi da zafin fushin zuciyata za Allah ya tafi da zafin fushin zuciyarka domin mutum ne kullum yana cikin wannan sanan kana mu'amala ta ga mutum ya cuce ka ba ka da ikon ka samu ka samu daukan fansa a cikin cutar Allah ya farlanta maka tun kafin ranar lahira tun anan duniya Allah ya nuna maka ramuwar ganya a kansa kaga wannan tafi da zafin ku shine da cikin zuciya to wannan rahama ce daga Allah to wannan bishara ce Allah ya mu'minai da wannan sannan kuma Allah madaukakin sarki yace wa yatubu Allahu ala man yasha Allah ya karbi tuba bayan wannan ya halakar da manya-manyan kafiran to sannan kuma Allah ya karbi tuban wanda ya daga cikin su sai ga waɗansu sun zo sun musulunta duk abin da suka yi na biyayyar su na kafirci su suna nadama sun zamanto tare da musulmi kamar yan uwa abinda suka yi na sharri su koma suna warware shi shi za a ga waɗansu da sun yi kullace-kullace a kan musulmi sun yi shirye-shirye sun yi makirce-makirce sai ga su ne za su rinka cewa sun gada ga abin da mu zo ga yadda za a warware wannan sai ga su zo su ne kuma suke taimakon musulmi a kan warware kaidin da kafirai suke ma addinin musulunci shine wa yatubu Allah ala man yasha Allah ya karbi tuban wallahu alimun hakim Allah masani ne ya san wanda suka cancanci wannan wanda dama da suke kafircin ma ake yakan ake yakan musulunci tare da su a cikin kafircin Allah ya san a cikin zuciyarsu ya san wani alkhairi tare da su ya san zai karɓi tuban hakim kuma gwani ne cewa ya sanya ya tsara yadda za su ga cikin addinin musulunci sai ta wannan hanyar wannan ya daga cikin hikimarsa domin akwai abubuwa da dama wanda za su zo wanda su ne daga cikinsu akwai bayyana irin waɗannan abubuwa shine warakar zukatan muminai da farin cikin da suke yi na ganin cewa Allah maɗaukacin sarki ya ba da nasara akan kafirci ya ba da nasarar mutunci akan kafirci kuma nasarar nan ta zo a hannun nasarar nan ta zo a hannun domin ita kanta a cikin wannan akwai hikima domin Allah maɗaukacin sarki zai iya aiko da mala'iku ko kuma zai iya aiko musu da wata azaba daga sama ko kasa ta nutsar da su ko makamancin wannan amma sai Allah ya zafi nasarar ta zo ta hanyar azaba da suke gudana akan kafirai a hannun muminai wanda a cikin wannan akwai hikima daga Allah wanda kuma Allah maɗaukakin sarki gwani ne kafin mu tashi daga karatu akwai sanarwa da jami'an cibiyar alfukan suka an yi sanar wannan ranar juma'a yanzu zan kara bayyana wannan sanarwar shine daga cikin ƙoƙarin da cibiyar alfukan take yi tun shekarun baya shine tsara wato yin buɗe baki na azumi a masallatai daban-daban wanda suke karkashin cibiyar wanda daga ciki har da wannan masallaci a domin mutane a sauƙaƙe ma mutane samun ladan da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wanda ya wato a yayi ya ba mai azumi buɗe baki to shi ma yana da kwatankwacin ladansa idan aka ake yin tsarin wannan bude baki to an fito da wani tsari sabo wannan shekara shine katina ne ake yi wanda suna hannun a a ladan malam ishaq na wannan masallaci da kuma yan uwanmu yan hizba waɗannan katina a mutum zai iya sayan kati ko na ɗari biyu shi ne na buɗe bakin mutum ɗaya in na kwana ɗaya ne ko kuma na ɗari biyu sau goma na kwana goma na mutum ɗaya ko kati na dubu shi ne na mutum biyar na kwana ɗaya ko dubu biyu na mutum goma na kwana ɗaya ko dubu a a ikin akwai dubu goma a ba dubu goma ko akwai dubu ba dubu goma akwai dubu goma eh akwai mutum hamsin dubu goma saboda haka waɗannan katina duk wanda yake so ya sadaka sadakar kuma na sadaka sadakar isaru sa'i ba kowace sadaka ba sun san sadaka irin biri to akwai sadakar isaru sa'i sadakar isaru sa'i ita ce ka samu ladan wannan azumin kai ma saboda haka wanda shi yake so yayi zai iya fansa idan ya saya a bashi wannan takardar in aka kafin a bashi za a danna za a huda ta don kada wani ya je kuma ya sake amfani da ita shi ya sayar ya karba duk wanda duk wanda ya saya za a huda a tabbatar kan cewa ya saya kuma wannan kamar alkawari ne kamar wakilci ne yake wato wannan akadi ne na wakala idan ka sai wannan ka wakilci cibiyar alfurkan ta ciyar maka da miskini ɗaya rana ɗaya a da buɗe bakin karya azumi idan ka kai na mutum goma kawo ku da kijiyar ta yi maka buɗe bakin mutum goma na rana ɗaya shi ne ma'anar wannan wakala ce domin ka je maimakon ka je kana yi idan kana son wanda zai ɗauke maka cikin sauƙi to wannan cibiya za ta ɗauki nauyin yin wannan saboda haka a tubar juma'a an ansara amma ba a nuna ba ga katinan za a same su a wajen yan omi yan hizba za a san su da uniform koraye na hizbar alfurkan da kuma ladan malam jikas domin a fanshi wannan a wajensa هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you.